والأقران الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد to wanda yake don Allah a ƙara yin bayani akan maganar da aka yi jiya waccan sati kenan ko wanda aka yi aka ce wai mutane sun je suna cewa na halatta menene da menene na ce ya halatta yakin da muka yi muka karanta na malam malam ya magana muka zo muka tattauna ne yake yake wajabta wanka in mace ta saka kaza na miji kaza kaza kaza kaza wai har ya ce na halatta to Allah <laughs> na halatta to sai suka ce wai a rinka yi ƙara a rinka yin bayani a in an ɗauko magana a ƙara sata abin abin da suka to ba za a ce a je abin ko ba ha za a faɗa ko eh, wani wannan kuma yake dan Allah an dauko magana a rinka ko wanda ke waje ba sa ganin kuma wani suna sauraro wani kuma suna ji a gida an an ce ka halatta kaza ko ya halatta kuma wanda yake ce tambaya cewa ya halatta ko ya mutane bin jima'i ya halatta na wai na ce ya halatta wancan matsalar ba halatta ne ba tambaya yi sai na ce yanzu ba magana ya halatta ko bai halatta ne waɗanda suke an ta wayan abubuwa ba ruwansu da ya halatta ko bai halatta ba in musulmi ya samu kansa cin wannan mai ke hukuncin shari'a a kansa abin da aka tambaya ke amma cewa an halatta ba halatta wannan surutai ai kullum ana yanzu ma ai ko ki masallaci muke sallah shekara biyu ina fama inda zan gyara mutane tsawo in liman ya tsaya aka samu tsawo daya sai a tsaya farkon tsawo sai a fara bayan liman wannan ya cika wanda zai zo zai tsaya bayan liman wanda ya zo na har sau ya shiga tsayawa da nake bayan liman na ja na da ja sai aka yada wai ana sahu ba na su jiki na taba na mutane sai in tsaya ni na wani zai na ni kaɗai nuna su in aka fara sahu daga dama ya halatta daga hagu ya halatta amma abin da ya fi shi ne daga bayan liman ake farawa wannan ya zo nan wannan ya zo nan wannan ya zo nan don na gani da ido na a cikin masallacin annabi shan abdulaziz bin basu kusan shekaru talatin hmm. galiman sai zo baya sai wani yana gefe haka a cikin masallacin annabi yana jan shi a nan ya kusa da liman kai za ka zo hmm. wanne ne ya fi daidai to amma ana bincike har yanzu da sai an samu yi wasu ma an kai kara in ana tsawo ma yana jin kafa da baya cin kafa su ta tabbata su me zai ta gaba da mai jefi ci gaba da to sa'an nan kuma da tambaya da aka yi wai ya halatta a koya su ya halatta a shar'ance a koya mutane ilimin jima'i wannan kamar nan wannan tambaya ta halatta a yi ta eh? su kansu waɗanda suka ce a yi ɗin sai ku ce musu inda gaskiya kuke yi uwa ya kawo uwarsa da matarsa da ƙarfi a gwada a fara gwaji sa'an nan sai a san da gaske kuke yi sai a san abin arziki ne ya kawo uwarsa ya kawo matarsa ya kawo ƙarfi a fara gwaji magana ta kare doguwar magana ce sai an yi abin na abin sannan kuma surutai ne akwai abin da ke yiwuwa akwai abin da ba zai yiwu ba duk sa'an da ko da a ce federal ka yarda da wannan abin duk saitin da sai da aka yi kasashen musulmai kowa za a la'anci duk masu iko su ana sai Allah alke su kuma sai Allah ya kama sai Allah ya karya su kafin su koma lafiya wannan ba matsala ce ta ko kowa duk tsari da zai yaki addinin ka duk tsari da zai yaki al'umma ko kasarka da zai duk tsari da ya zai taba addinin ka ko al'umma ko kasarka ka yake shi ido rufe Allah zai baka nasara babu wani babu wani baba duk tsari da za a karo kasan larabawa ne kasan turawa ne kasan asar kasan bakashe ne wannan tsari sai ka auna ka gani ya taba addinin ka in ya taba addinin ka ka yaki wannan tsari kai tsaye Allah zai baka nasara amma ana tsoro ana munafurci ana kauce kauce ana kauce kauce ina ko me zai yi kuke bukata makamin kuke bukata duk kujeran da kawo sai ka sauka ko an sauke ka duk dukiyar da ka tara sai ka tafi ka barta ko ta tafi ta barka to addini ko yana nan daren kana tare da shi kenan har ka je ka hadu da Allah mai sarki eh babu taharatu zunubi haka ne جنود الميتة بالجباب اتباب لكي بيان انتوا دبا انت متنوشي يا هلا تأتي يا هلا تأتي انباري لنا ابتا لكي شرقة تتي ان اتا اوكي فاتر دبا لك متنوشي نوشي يا ان اتا جيني فاتر فاتر تاقر كتا مثالي كنت يا اقوها رابو فا راكوي وين الله يتي نامن in suka mutu sun zama mushe kenan ku ku za a iya ɗaukan fatar a jini in an jini fatar fatar ta karkata to shin ta karkata eh ta karkata za a iya hawaka a yi sallah za a yi sa abinci a ciki za a yi zuba ruwa a mara sarka za a yi sarka komai ya halatta a yi to shin ya halatta a ci fatar tunda an je ne ya halatta eh za mu gani Allah ko ya halatta a yi amfani da shi ko ya halatta ya halatta ya faru da shi ne ko ko ya halatta ya faru da shi har a ci saboda mai aka ce ya halatta a ci ganna ba yanka ragon ake yanka dabba ake fatar mushe aka ce mushe su kato da kunnen ka yara ya halatta a ko bai halatta ba saboda me Mm-hmm. لا فاتن أيما إهاب الجدد فقد طهر بالفاتر فقد جيني فاتر قطع أتو شيني نأي أنفاني شبا نأي شبا ميدي تنك نأي شين أسوان فقد طهر إيه. تستطيع موشيني تستطيع موشيني a inna ma haruma akluha cin naman mushi ya haramta amma in aka je da fatar fatar ta karkasa قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن ابن أبي شيبة وعمرو الناقد وابن عمر جميعا عن ابن عيينة قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال عن كربونة سيدنا عبد الله بن عباس حبر الأمة الله سلام سيدنا تصدق على مولاك لميمونة بشاكي wata baiwar nuna aka ba ta sadakar akuya ko turkiya ko rago ko kuma famata sai akuyar ta mu kuma rabi'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya shige sai ga mushi wa qala sai ki halla akhadtu ihabaha fadabaqtumuhu fantafa'tum bihi sai manzo Allah ya ce me zai hana ku dauki fatar ku je ne ku yi amfani da ita فقالوا إنها ميتة يسكت أي موشي فقال سيتي إنما حرم أكلها يسكت أي أم حرم تتشن أم حرم تتشن كني وشي كني هناك حرم تتشن Thank you.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 وجد شاة ميتة أؤتيتها مولاة لميمونة من الصدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم تفعتم بجلدها إن قالت لي إيه أنا كوي أمطانية فاتتها قالوا ليست إنها ميتة قال إنما حرم أكلها كما حديث اللي إنما حرم أكلها أي وانا تكي وانا هنا عندنا مثلا haruma akluha ya haramta a cine إنما حرم أكلها الضمير يرجو إلى الميتة موشي قال حدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن ابراهيم بن صعد قال حدثني ابي عن صالح عن ابن شهاب بهذا الاسناد بنحو روايه يونس قال وحدثنا ابن ابي عمر وعبد الله بن محمد بن الزهري واللفظ لابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة مكروهه عن جنس الدعسه وأتيتها مولاة لميمونة من الصدقة وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخذ أخذوا إهابها فجبروه فانتفعوا به مثل الله الآية قال حدثنا أحمد بن عثمان النوكلي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال أخبرني عطاء منذ حين قال أخبرني ابن عباس أن ميمونة أخبرته أخبر ميمونة إتسي كما أبلاد عباس لاباري أن داجنة كانت لبعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجبى تاكفا شيء ملكا وإتساشي كما تكون الله صلى الله عليه وسلم وماتت سيتموت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخذتم إهابها فاستمتعتم به sai ce ku yi amfani da shi na ce fastamta'atun bihi ina mana istamta'atun bihi ku ji baƙi da fata kuma ce nufi da nan gida amfani da shi siyasa da san kafa'atun biha ko wannan kuma alai fastamta'atun bihi eh a zuba ruwa yana cin wancan ku yi amfani da shi من كلمة تاتر فاستمتعتم رمنا فاستمتعتم بجائي لشي a yi ado a yi takalmi sun yana ce in tafi a tunda a yi ado a yi takalmi a yi mazagi a yi balas a yi madauri a yi ko a yi hula a yi ko menene yana cikin su amfani da shi ko bai ɗauke ko bai shiga ciki ba nan kuma yake fastamta'tum biha ku ji daɗi so eh? ruwa ya ce abin jin daɗi ba lalle ne sai an ci ba sai kuma aka ce yin amfani da abu ba lalle ne yin amfani da abu ya cin abu ba ya amfani da shi ba jin daɗi ba lallai ne kasance cin abu ba to da yake ku ɗauka ku yi amfani da ita yin amfani da abu bai koshi a ci ba an haramta cin moshe an haramta cin moshe amma aka ce a ɗauki fatan a jemi a yi amfani da fatan a ji daɗi da fatan wannan kalmomin ne ke fitar da shi a ciki asalin fatar mushe ce aka tsarkake shari'a ta tsarkake aka ce in aka je mai fatar ta tsarkaka ta shi tsarkaka a yi addini shi ba addini ba ne قال حدثنا أبو بكر بن أبي to ma ka je za a yi sallah kai za a yi ɗauka a yi riga a yi riga a sa a yi sallah a yanzu bayan an je ne ake ya karkata ta ta karkata ta karkata mutlakan ko ko a akwai kaidi hakki قال حدثنا ابو ma بن ابي شعبه قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك بن ابي سليمان عن عطاء عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة لمولاة لميمونة قال ألا التفاكم بها هذا قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا سليمان بن بلال ابن هلال ابن بلال عن زيد بن اسلم ان عبد الرحمن بن وعلى اخبره عن عبد الله بن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دبغ الإهاب فقد طهر إن أقزي لفاتا تبس فاتا تاقركك to in ya zama na fatar rasu ne za a rago ɗinkiya akuya waɗannan dabbobin da ake ci don a fatan dabbobi da ba a cin su kamar zaki kamar menene da menene kamar doki ga wanda ba sa cin doki kamar me a'a tukunna kare da alade matsalar su daban kamar kura kamar waɗannan dabbobi da ba a cin naman su su ma in aka je ne fata su ta tsarkaka ko ba ta tsarkaka ba ta tsarkaka saboda me ayyuma ihadin duk fatar da aka je ne fatar ta karkata a kan waɗanda suka ce in an je fata ta karkata za a ci yanzu an je na fatar kare ta karkata ko ba da tsarkaka ba ayyuma ihabi duk fatar da aka je ne fatar kare da fatar alade in an je ne cikin tsarkaka ko da tsarkaka ba ها da ba a kun su kamar kare da alade ayyuma ihabin fassaran ayyuma ihabin yake duk fatar da aka je ne duk فاكر da aka فقد faqad zahura tabbas ta قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمر بن ناقد قال حدثنا ابن عيينه وهو السند قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد وحول السند قال وحدثنا أبو قريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع عن سفيان كلهم عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلى عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله يعني حديث يحيى بن يحيى قال وقال حدثني إسحاق بن منصور وأبو بكر بن علي وأبو بكر بن إسحاق قال أبو بكر حدثنا وقال ابن منصور أخبرنا عمرو عمرو بن الربيع قال أخبرنا ياهر بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه قال رأيت على ابن وعلى السبائي فروا ناجا فروا مرغوكو في أبو فاتا بأكل وعر مسيحة فمسيسته إتشين سبأ wa qala ma laka tamassu yace me yasa kake taba wannan riga da aka yi min jakar ko aka yi min da fatar dabba hatta alti abdullahi ibn abbas yace tabbas na tambayi abdullahi dan abbas kuntu sai ce inna nakunu bil maghribi yace mun kan kasance a kasan maghrib wa ama anil barbar wal majus muna tare da barabira mutanen barbar da majusawa nukuta bil kabshi kaddaba ruhu za su kawo mana rago a sun yanka wa na la na akulu wa ba'i hahu mu kuma ba ma ce yankan su wa ya atuna bistiqa'i yaj'aluna fihi wadat suna kawo mana salka su sa miya a cikin romo ko wani abu وقال ابن sai في عبد الله بن عباس قد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك بيت ممكن بيما الله صلى الله dangane da haka لحكا فقال دباغه الطهور جيم ارفاتا ارتكى فاتا معنى ان انجيم فاتا فاتا تاتا تكتي قال وحدثني اسحاق بن منصور وابو بكر بن ابي ابن اسحاق عن امر بن الربيع قال اخبرنا يحيى بن ايوب عن جعفر بن ربيعه عن ابي الخير قال حدثه قال حدثني ابن وعلى السبئي قال سألت عبد الله بن عباس قلت إنا نقوم بالمغرب فيأتينا المجوس بالأسية فيها الماء والولد وقال اشرب فقلت أرأي تراه يعني في رأي كتي جري هكا فقال ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جباغه تقوله jimar da aka yi fata shi ne abin da ke karfafa fata waɗannan hadisai sun gama sauran matsafikihun da ke cikin matsalolin farko fatar da ake magana muna da fatar dabbobin da ake ci muna da fatar dabbobin da ba a ci a cikin dabbobin da ba a ci akwai fatan wacce suka fi kazanta aka fi aka fi tsanar su aka fi cin su kamar alade da kare fata guda uku kenan ko jere to shin waɗannan duk dabbobin a kan kashe kashen su rabe-raben su kalman aljuma ihadin ko da babu sahuru ya shafe su ko ko ya kebanci dabbobin da ake cin naman su ne ya shafi duk fata da ayyuma ihadin duk fatar da aka zo ne mun gane ko to sa'an nan in ya shafi fata sawa'an mun ce dabban da ake ci ko duk wanda ba a ci duk ya shafe su ko da shafe su ba wanda muka ce ya shafe shi din amfani kawai za a yi da shi ko za a yi shi matsala ta biyu matsala ta uku za a yi tumbudawa a haukan aikalla shin za a yi mai da shi riga a yi za a yi mai da fatar riga a sassaka aikalla akwai wani tsakanin ka fasa tufa da kai sallah kan من ذلك شيرة ما لميتو كثير اختلف العلماء ما لميتن تاريخونا إلمي في دباغ جهود الميتة حسيكي إن أنجي مفاتر نوشي وطهارتها بالدباغ على سبعة مذاهب إتي إن أنجي مفاتر نوشي فاتر تاتر كتا إتي ما لميتن تاريخونا إلمي حاشو بقوي مذهبي بقوي نعم mazhabi nawa bakwai nan ku guda uku aka samu ko wanda yake ya halatta wanda yake bai halatta wanda yake za ci wanda yake ba za a ci ba mazaje biyu kenan ko uku ko malamai da ilimin su da darajar su sai da suka faɗa a je a dawo a je a dawo aka samu mazhabi bakwai akan kalmar manzon Allah ayyuma ihadin bidan fa tasahu bidahu tahu مذهب الشافعي انه يكفر بالدماغ جميع جنون الميتة الا الكلب والخنزير والمتولد من اهلهما وغيره مذهب الشافعي بكي كك وتفاكا ان انجيل تفاكا تفاكا تيري فاكا قريب فاكا الخنزير كك فاكا ان انجيل تفاكا تفاكا بل فاكا قريب فاكا الخنزير مذهب واجبات الشافعي ويأمر بالتباغ ظاهر الجلد وباطنه أكم حتى فاتر تاك أرتكى ظاهر انت وباطن انت ويجوز استعماله في الأشياء في الأشياء المائعة واليابسة يا هلا أي انت ده wannan fata a cikin abubuwa za a zuba shinkafa za a ولا فرق بين معقول الله وغيره يجي باب بمبج تسال الدب اللي ذا اتنام انت يا هلتا اتنام انت الدب اللي ذا هلتا اتنام انت با ان يا دق اظن ذا يا هلتا يجي قريب بعد غنزي وروي هذا المذهب عن علي بن ابي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما مذهب بن نفوق مذهب علي بن ابي طالب عبد الله بن مسعود شنو مذهبي الشافعي بل ده قريب الغنزي duk dabbar da aka je ne fata ta fakar kasa zan yi amfani da fatar da aka je ne a cikin abin da ke ya bushe kamar hatsi da kuma a cikin da abin da ke danyi kamar ruwa kamar zuma kamar man shanu kamar komai za a ya halatta mun gane ko والمذهب الثاني مذهب نبي لا يكفر بشيء شيء من الجلود بالدباغ يسير جوة فاتح ko za a ci naman dabban ko ba za a ci ba in an هذا عن عمر بن الخطاب وابن عبد الله وعائشه رضي الله عنهم وهو اشهر روايتين عن احمد واحدى واحدى الروايتين عن مالك سيدنا عمر بطنسا بنانا عائشة برواية أيضا بإمام مالك بوتا رواية بإمام آمد تبقى في دفاتة بتزم موشي وفاقة دائجة حرام الله تدبر وأنجيني في من بزاي كربك من هذه لنا وكذا لكن والمذهب الثالث يكفر بالدماغ جلد معقول لهم ولا يكفر غيره كثير مذهب يمقفه shi ne nan hadisa yake dabbar da za a ci namar da ita ce in ta mutu mushe za ka je ne fata ta ya halatta amma duk wata dabba da haramun ne a ci namanta ko an yanka ko mushe din ko an je ne fata ba za ta karkata ba maza mazaje nawa kenan wa wa min hamil auza'i wa ibn mubarak wa abi thawri wa ishaq bin rahuya wal madhhab ar-rabi' madhhab yahudu يكفر ذنوب maytat illa al الخنزير wani ko ce duk fatar da aka je ne ta karfafa sai dai alade kadai akan haka kare ma ya shiga ciki kenan fatar kare ta shiga cikin za ta karfafa sai dai alfazir kaɗai shi ne ko an jin fatar sa a wannan mazhabi fatar ba ta karfafa ba wa huwa mazhabu abu hanifa mazhabin imamu abu hanifa والمذهب الخامس na الابيض يطهر جميع يطهر الجميع illa annahu yaturu zahiruhu duna batinihi yake duk fatar da aka je ne ta karkata sai dai karkatar zahiri ne ba ne ba akan haka za a iya zuba hatsi duk abin da yake ya bushe amma ba za a zuba abin da yake ruwa zuma mai abin da yake yana buɗe na so ya shiga ciki ba mun gane ko wa yus'amar da yadika dunan ma'i'at wa yusalli alaiha alaihi lafihi za ka yi fida akwai sallah amma ba za ka yi ɗauka ka fari riga kamar da ci tufa da za su zai turci al'aura da kai sallah mun gane ku wa hadha madhhab malik al-mashhur fi hikayat ashabi an anhu mazhabi imam malik ne wanda yake fi shahara wal madhhab as-sadis mazhabi na shida yadhuru al-jami' wal wal qalb qalb wal والقلب والخنزير ظاهرا وباطنا

والمذهب السابع مذهب نبقي أنه يرتفع بجلود الميتة وإن لم تذبح وإن لم تذبح ويجوز اكتمالها في المارئات واليابسات وهو مذهب الظهري زهري وهو وجه شاذ لبعض أصحاب الشافعية لا تشريع له ولا اتفاقا إمام الزهري في فاتا ما كوبا زهري بتاكر هذا هو من مذهبين شاذ باع أي كده shi kenan eh eh eh eh Yeah. a eh. eh, suka ce fata ga shi na biya dan abbas ya faɗa yanzu suka ce muna zuwa kusan maghrib akwai majusawa suwa ne majusawa majusawa ba ya hudu na nasara bane ba wani ba su da addini majusawa masu bautan wuta masu bautan tayar masu bautan kaza kaza su ne ba sa ci to amma ga kuka in sun kawo fatan shi fatan su rubuta fatar ko fatar eh? amma ce a yi amfani da tun da an je ya bushe shi ke nan Mm-hmm. <laughs> ya haramta sai ka je ne ko a yake kafin a je ne in ya tsayar to matsala ce ya kawo ya halatta ko bai halatta ba a ya halatta ko bai halatta ba wa ya halatta yace ya halatta wannan yace bai halatta ba ko mai sai ke hujjarsa ita saboda waɗanda ake kai za ta je mai taske to ba su je mai ta ba amfani da tafa ya halatta me yasa bai halatta ba to yanzu mu dawo kan fikin matsala da manzo Allah ya je ga dabba ta mutu ta zama mai kenan haram ko yace me ya hana ku yi amfani da fata sai su sai fatar mushi sai ce ai cin mushi aka haramta duk fatar da aka je ne fatar ta tsarka akan haka ya halatta a yi amfani da fatan mushe ko bai halatta ba amma in an je ne in an je ne to wanda ya ɗauka bai je ne ba ya halatta ya sayar ko bai halatta ba eh? ma'ana halatta amfani da shi mashi a jima na yi jima an je mai أتعك أنت تعرف هذا الموش وشيك جي فيني شيك جيني إما أصل هذا ولا تأخذ ايه لا كده ايه هناك اوت مساله اذا كيف اوقع مع اجيلي بكنا اوجد فاتر موشي يعني بحالته انت عندك كيف تصير ما مجري ka tarbi kuɗin ka su suka je ne kai kuɗin ka yin halatta ko bai halatta ba Huh? mayar da fatar mushe faruwa da karuwa yace ya juzu dubabu bi kulli shay'in yunashif fadalat al-jild wa yutayyibuhu wa yamna urud al-fasad alayhi ita duk abin da aka sa aka wanke fata fatar ta bushe ba za ta rube ba ba za ta lalace ba man yayi mun gane ko da sa'an na sai ce wa idza tahura bid dibab in fatar ta tsarkaka bayan an je mai ta jaza al-intifa'u bihi bila khilaf ya halatta ayi amfani da shi babu sabani wa hal yajuzu bai'uhu fi qawlani li shafi asahuma yajuzu in sai yace sai bayan an je me akan haka kafin a je ya halatta ko bai halatta ba bai halatta ba bayan an je ne wa hal halatta a tufatar muje da haka je أو أقوال أصحها لا يجوز بحال والثاني يجوز والثالث يجوز أكل جلد المأكول اللهم ولا يجوز غيره والله أعلم أو با مسألة matsala ما لم يبقى مسألة malamai والله كذلك أنا ترى تفيته الشيء ما أحناه sai kai mamaki abubuwan da suka faru bayan shekara kaza ɗari nawa sai ga sun magana shi tuntuni sai dai waye ke da dama ya karatu yanzu waye ke da kyakkyawan ne a cikin karatu Abdullahi dan Mubarak Abdullahi dan Mubarak yace al-ilmu yahtaju ila an-niyyah thumma al-fahm thumma al-amal thumma al wai ilimin farko yana bukatar niyya kyakkyawan niyya in da kyakkyawan niyya baka shiga ba don ka tara dukiya ko jama'a ko kaza ko kaza ka ɓata lokacinka Allah ba zai saka maka albarka ba sai an samu mai farko kyakkyawan niyya sa'an nan bayan kyakkyawan niyya mataki na biyu alfaham. a samu kyakkyawar fahimta don fahimta tana riga a aiki da in ka tashi za ka yi aiki da abin da baka fahimce shi da kyau ba sai ne sai bid'a ta shiga sai kaza ta shiga sai barna ta shiga yasa ce farko niyya na biyu fahimta sa'anin na uku al'amalu aiki bayan ka yi kyakkyawar niyya ka yi ilimi ka karanta ilimi ka yi kyakkyawar fahimta sai ka tashi ilimin sai ka yi da shi sai ka yi aiki da shi to bayan ka aiki da shi sai ku shiga hadda ka hadda haddace alkur'ani ko kuwa yan ayoyi ko surori ko hadisai magana fikihu maganganu wasan larabawa don ka samu kana kafa hujja cikin kalmomin alkur'ani da hadisi matakin nan kenan rubutu sai ka gama waɗannan kyakkyawar niyya kyakkyawar fahimta aiki da ilimin da ka sani sa'annan ka haddace ilimi sa'annan ka je ka yada ilimi ka zama malami mai karantarwa mai wa'azi mai kutuba mai fada mai shiga rediyo mai shiga talabijin mai menene da menene in ba wa’annan matakai hudu kai ba ba yadda za a yi a zauna lafiya da kai kan ba yadda za a zauna lafiya farko niyya kyakkyawar niyya innamal a'malu wa innamal kulli mar'in ma nawa sa'annan bayan kyakkyawar niyya kyakkyawar fahimta ka fahimci ilimin me Allah ke nufi me manzon Allah ke nufi wanne ne daidai wanne ne ba daidai ba bayan ka fahimta sa'annan sai ka yi aiki sai yasa imam al-bukhari ce babu al-ilm qabla al-amal fa'lam annahu la ilaha illa Allah wa astaghfir li dhanbika in ka sani kai fahimta sa'annan sai ka yi aiki ga abin da ka fahimta sa'annan ka yi hadda bayan ka gama sa'annan ka zama mai karantarwa mai wa'azi mai shiga gidan rediyo mai shiga gidan talabijin mai tara jama'a mai kaza kaza kaza kaza to yanzu duk fitinan da ke faruwa tun daga farko ba kyakkyawan niyya ba kyakkyawan fahimta sa'annan ba aiki ma da abin da aka karanta ne aka sani sa'annan ko ba haddace komai ba sai hayaniya sai su suru sa'annan mutum yana sai saya da ilimi shine mai wa'azi shine mai karantarwa shine mai kare jama'a shine mai shiga gidan rediyo shine ba za a taba zama lafiya ba har abada mun gane ku sai ka ba abin da ba waye ke da dama yaushe zai zauna ya daura kai shi da safi dare yana karatu har a kira sallah a kira fari yaushe zai zauna yana yaushe zai san Allah ba shi da wannan lokaci abin da suke da lokaci a yi nadi a yi rawani a je a fara jama'a a je a yi wa'azi a ce mu ne a ce kaza kaza kaza duk abin da kowa ke da lokaci amma farkon fara shiga neman ilimin da me aka fara da wata niyya aka shiga dan malamai ka'ida sai suka ce shartun nihayat tasihul bidayat wa faqidu sharti zilma shuruti la ya wai sharadi ne a ce karshen ka ya kyau kyakkyawan farko ka samu kyakkyawan farko abin ka yi kaza yi ya aka faru aina farawa harsashi foundation aina ginshiki mai kyau to karshe zai amma farkon da mummunan niyya aka shiga da mummunar fahimta ba ma ba niyan a yi aiki mutum zai shekara ashirin yana karatu kullum ya rubu gafa kaje makaranta ya bude karanta tun daga lahalari har mustafar yana gamawa alhamdulillah ma da yake alhamdulillah sai ya mai sai rufe littafin da aiki da littafin da ilimin ya rufe zai dawo wasu zai shiga kasuwa kasuwa da yake ne zai ta mu'amala ne da dan sabanin abin da ya karanta dan rayuwar da take mun gane ku babu tayammum babin tayammuma babin tayammuma أت... wanne wannan yake yin ibada wace wancan shi yake yin ibada su ka daura zai kafin sallah ko takalmi ko sababu ba an je ne ba ya karkata belt ya karkata hula ce ko takalmi ko menene ya karkata dalilin ayyuma ihadin budai fakat tahur ijma'in sun ce iya karfafa da za a yi amfani da shi ina yin aka samu sabani mafi karfi wajen ci mun gane ko aske aha alaikum salam eh yanzu mun eh? yasa aka sa Allah zai yi sai ta mutu ba an da ita ba gida ba an an da ita ne an jefar da ita ne sai kai ne sai ka ne sai ce ne bai ce ba ruwa da ruwa bai ce in an je ne alma'uwar uwar farin to ba shi ne ke nan to shi ne ce ta yanzu ya halatta duk inda na kasa ta ya mutu ko rago na je na ko eh, na ɗauki fatar na je na je na da saya ya halatta ko da halatta ba تركك إيه إيه إيه وهذا تسعة تسعة كما فرنجوه ايه ايه mu ya kawo magana mai faɗi da sai a nasu mun nasu ya mu tattauna su ɗaya ɗaya fi sabirin lai ɓangaren nazarin addinin musulunci a jami'an bayar ko sakkwato ko ina wallahi tallahi baya wadatarwa yadda bukatar mutanen kano mutanen kano ana da yawa ana son ilimin addinin musulunci mutanen arewa ana son ilimin ɓangaren ya yi kaɗan kasa da bukatar da ake ba kowa ne Allah zai ba shi sa'a ya fito zai je karatu ba wani damar ta turo cikin gida zai karatu to shin gwargwaron bukatar da ake ake dauka ko kasa kasa kasa kasa da abin da ake bukata kusan shekara ashirin muna ba da shawara ya kamata a faɗaɗa ɓangaren nazarin addinin musulunci ya zama shi ishi ita bangaren kanta ya zama kulliya ya zama sai kanti kenan akwai ɓangaren nazarin ilimin hadisi da duk wani abin da ya danganci ilimin hadisi sanadi da masani masani a karanta littafai sannan kuma karanta musalar hadis mutum ya zurfi akwai bangare da za a karanta a tafsir wa ulumul qur'an mutum in ilimin alqur'ani kake so za ka karanta za ka yi mai tafsiri littafai yadda za ka wadatu za ka koshi sannan bangare na karanta al wa usulul fiqh ya zama na kana ba da digiri a kan waɗannan duk baki ɗaya har yanzu matsalar ba ta samu ba ta kai karshe ba amma yanzu alhamdulillah an samu goyon bayan biyu da kula sun ba da goyon baya sauran head of department na islamic studies shi ma ya ba da goyon bayan rabi Dan ya nema na yi tsari na hadisi wani ya yi tsari na fikiru na labakan shi da zai ya yi tsari zai tsari na ilimin tafsiri yaya za a ɗaukaka wannan abin ya kai a yi ma wannan ɓangare ta to sai sarki ya shigo ciki sai masu mulki sun shigo ciki sai masu kuɗi sun shigo ciki don matsala ce da za ta buƙaci kuɗi sai an gina babban ɓangare a nemo malamai farko da ake karanta arabiya da dole musulunci aka kawo malamai daga sudan daga masar wa'anda suke karatu wannan lokacin kun fa'idantu sun fi kawo shi ne larabci shi ne ana tafiya wannan lokaci zai wuce aka sallame su sai aka zama malaman lokal ake ɗaukar da ke karantarwa sai matsalan abin na ɗan ilimi yana koka a hankali yana koka a hankali to yanzu ba ka za a yi a samu goyon bayan sarki masu hali masu mulki a tallafa da biyar ɗari a gina ɓangaren nazarin addinin musulmi a da wani ɗan kasuwa ya ce ya ba da sana kaza a lokacin malamai masar saudiya kasashen biyu ya shekara biyar suna karantar da ayan mutane wannan ce wannan ce ya ba da daman kaza eh, lokaci ne za a yi cikin shekara biyar an gama abu ya jini ya zauna zaman kansa sa'annan kuma kowa ya rike kuɗin sai yi da baya sai ga al'umma ta fa'idantu har abada har zuwa lafiya mutum ana zana mishi lada yana yatsa in suna kake so ka samu in lada kake so ka samu ka ka nuna kishin ka saka Kano ka nuna kishin a Hausa da addinin musulunci da Larabci ka nuna kishin addini da kishin kasa da kasar ka Kano kuma ka nuna cewa kai kana son addinin musulunci shi yasa kai ma addinin musulunci gata da dukiyarka da mulkinka da alfarmanka da halin mujib abin da ake ta ke an na kulle kulle ba za mu yi a gina makaranta ba ba za mu yi a gina ba za ba fi a'a ga wa na zalika falyata na mutanafisu ina masu kulle kulle ina kowa ya kawo shawara yaya za a yi a fada da bangaren addinin musulunci ya maza su karanta mata su karanta kowa ya shiga shi ya koshi dan kasuwa yana kasuwanci ya tashi da yamma ya je akwai inda zai karatu zuwa magarba zuwa isha shekara biyu uku hudu ya zama babban malami yana dan kasuwa ya zama babban malami hakimi akwai inda zai karatu yana ana hakimi sai babban malami hakimi zai so ya da juma'a sarki ya yi kaza ya yi kaza kan boko ya so aiki ya je ya sadar ya kari ilimi yana aiki shi boko sa kuma ya ya ya fahimci addinin musulunci sun ba haka wallahi ba za a samu sassauci na rigima da fitina da ake ciki saboda ɗan gajeren gajeren idan gunfi ilimi gajeren ilimi gajeren kaza za ka fahimci kuskure ka karanta guda uku ka fahimci ɗaya biyu kuskure ka fahimci ka karanta biyar ka fahimci duk kuskure yadda za a zauna lafiya da kai ba za a taɓa zama lafiya da kai sa duk wanda ke da hali ɗan kasuwa ne mai mulki ne ɗan siyasa ne mai fada aji ne ƙwararren ɗan boko ne وفي ذلك فليتنافس المتنافسون أزو أبأته أباد حد كي أجعي هبا بنجر نظر الدين المسلم في أمفاد العشي ɗanka ko ƴarka ko kaninka ya zo shi zai karatu kamar wanda ya zo ya dawo kamar da ya kasa sun larabawa ya larabci kamar balarabe ya fahimci addinin musulunci tsantsan fahimta kyakkyawar fahimta ba ne ba saboda ga littattafai ga malamai ga abin da ya faɗa da yanzu yana so ya zurfi shi ilimin hadisi yanzu duk abin da muke karanta ko ɗaya bisa ɗari muke karanta abin nan a gurbaci eh. tare da cewa shi ma ɗin wannan ba sai masallaci da muke da shi mallakar kanmu masallaci a ke da zarar hadisi hmm. tafiyar da za mu yi ya fi haka don ba ma shakka ko muna tafiya ne a hankali hmm. amma nan nan aro muku ga gashi nan wai ana akwai gumi ana mai fifita wani akwai dan me za ta yi ma fifita kuma sarki a daina aka ce ranka da an daina a to ya za a yi kuma ba a san kowa ne ne ba ya aiko da iya ce ana fifita ana ganin malam cikin talabijin ana masa fifita a daina na ce a a daina shi ke na dama ba ni na sa a yi ba to menene sai Bible zan kike ana cikin zafi na ce a kawo fankoshi aka ji aka kawo muka rufe karatu na ɗauka na je wani su masallaci an zauna a tashi dan ne kai da bi fankoshi masallaci je tun da aka je aka kulle zuwa tara ganin zai da aka dauko me zai da ni na sa asna wai na masallaci ne dan ne zan dauka kai hajjan suna fama yaya za a hana karatun darul hadis kwamitin masallaci muslim forum duk wanda ka sani wanda ya yake baya su suna nan hajjan ba a ba hakura sai Allah ne karfin su ɗaya bisa ɗari ne muke a gurguje an fara musulmi ana an fara buhari ana son a kare an fara turmizi ana son a kare an fara musulmi ana son a kare ɗaya bisa ɗari a shekarar sai yanzu aka fara a hankali musallan hadisi ana yi a hankali ko abuna da aji da muka bude ana yi a hankali musallan hadisi ana kishin ruwan musallan hadisi ana bukatar ta musallan hadisi kana son ka san asma'ur rijal kana son ka san tabakatu rijal kana son kana son ka san at-tabakat kana son ka san al-maratib kana son kai ma ka zauna ka san ya zaka yi tahriji da ka ga wannan hadisi ya zaka yi tahriji ne a ce ga hanyoyin da ake bi ga tsarin da ake bi ga shi kenan kai ma ka iya zaka duba wannan sahihi ne ko ba sahihi ne saboda an koya ma kai ma ka iya kana so ka koyi ilimin alkur'ani ga an kama haddata abin da yasa nasa sun bangare ya fadada in aka fadada bangare dole za a nemi kwararru cikin mahabbatan alkur'ani wanda suka san usul tafsir za dole za a nemi kila za a nemi kwararru wanda suka san eh, mustalah alhadith da as-sanad wal matn kila za a nemi wanda suka san usul fiqh to akwai wanda su ba sa son wannan hanya ba sa son al'umma ta fa'idantu su shi sa suke hanawa shi sa ba sa son su ba da daman wannan shi abu ya saura haka nan da'iman koma ba yake yi da ya rai da zaki saboda bangaren addinin musulunci da larabanci aka safa amma yanzu an kallashe su an bar su baya su gari bisa ɗari shi yasa da makara sarki na da ruwa a ciki gwamnati na da ruwa a ciki manyan yan kasuwa na da ruwa a ciki manyan yan boko na da ruwa a ciki in ma haka sai Allah ya yi hisabi ranar tashin alkiyama al'umma tana kano kadai kar a ɗauki zariya kar a ɗauki kaduna kar a dauki tsina mutanen kano kadai su suna so son su karanci addinin musulunci wallahi bangaren ya yi musu kaɗan wallahi wallahi damar da ake bawa ya yi musu kaɗan ina ga waɗannan suna zuwa ina ga mutane ko ina ana suna zo Bayero university an san cewa duk university a Najeriya inda ilimin addinin musulunci ne ba sama da a Bayero university da sai kano ta sake dawowa kamar da take da alkibla alkibla ilimi alkibla ilimi duk kowa zai zai zo Najeriya ba wai lallai sai kai in zaka zama a'a kana ba da shawara ne kana taimakawa ne ya ya za a biya faraka al'umma ta fa'idantu ala ba shi ka je lafiya za ka samu shi sabi ka za ka samu amma kana son kai sai abin da kake so shekara nawa za ka yi a duniya ne ma za ka samu so ne ba hau mulkin aka so ka ba mutum na an hau mulkin an sauka ba abin da aka samu ba wani amfani da aka yi kuma ba wani mutunci kuma yi amfani mulki da za ka hauka hau ka da mutunci ba abin da ka samu kuma kayan ruwa ka yi kashi an samu goyon bayan vice tesla an samu goyon bayan jini masu kishin ne yaro ne mai kishin addini sun ba da dama ga yadda za a yi sauran matsalan cikin department ne yanzu kuma in aka daga matsalan duk wanda ya shuka sai Allah ya karya shi ya ya yaki addinin musulunci ba wani abu muke bukata ba ni da aka da aka sa turamin shi sai nake ba na sai ba tafiya ta nayi hakuri da za ta wazo kin kuma ban da mu bane abin da yake damuwa shine ya zai al'umma ta fa'idanci shine abin da muke bukata ya za a samu addinin musulunci ya samu ɗaukaka ba lallai sai ta na ba ko ta hannuna ne ne kisa duk wanda ke fada a ji sarki sarakuna da gwamnoni da yan kasuwa da yan boko da masu fada aji da masu kulle kulle da masu gajen kulle kulle aji a kulla alkhairi aji a kulla alkhairi shi ke na an nuna kishin kasa an nuna kishin addini to sa'an nan za ka ga yadda al'umma za ta zama bayan shekara biyar za ka ga rigima za ka ga an samu sauki kwarai cikin rigima za a zauna lafiya saboda za a koya ma kowa fa'idoji na zaman lafiya za a koya muku kowa zai samu kyakkyawan niyya a nan ne matsalar ta zo daga nan ne za a nuna wa mutane ga yadda za ka tafiyar da niyyarka ga yadda za ka fara koyon ilimi ladabi da tarbiyyantarwa ko sai a koya maka amma yanzu a haɗe ake za ka zo karantar da shi addinin musulunci hadisi an ce kaza wannan zai zai koyar mai turanci wannan zai zai karantar da shi hakenci wannan zai zai karantar da shi menene da menene a ɗalibai duk sun zama za su da tarbiyya hadisin hadisi muke karantarwa special honors level 3 duk sa'an da aka fara karatu sun tuni sai har diploma sai na karbi estaz buku kowa na karanta na gani don wani kawai sai su wani sai su zage ka cikin estaz buku ya manta wannan ba wahabi ne wannan sai zala ne wannan ya manta in ka ba shi assignment kuma sai manta ya kawo shekaran jiya abin da na samu wani estaz buku ɗinsa hadisi manzo Allah muka yi fa al-isr sunanka mai ɗalin yake Usama bin Laden al-madda mana subject abinda ake karanta nan sai yake al-irhab mana ta'addanci a sana karatu a shekarar karatu sai sai ilalin september kuma ɗan musulmi ɗan musulmi abubuwa guda uku duk exercise za a sa sunanka me ake karanta almadda shi wata shekara da ke iya wan ko iya ko iya tiri wajen suna shi sa usama bin laden almadda mana subject abinda ake karantar da ku ana sai sa al-irhab mana ta'addanci shekarar karatu yake ilan september akwai masu leƙen asiri akwai cia akwai masu suna da kuma da an ji an ga wannan exercise ta ce to me shi wannan ɗalibi ya tabbatar da bayan da wasu tana koyar da ta'addanci kenan wasu kuskuren farko kuskure na biyu hadisan manzon Allah su ne ta'addanci mutum da ya rika ba hadisan manzon Allah da ya su ne ta'addanci abinda amurka ta faɗa shi ya faɗa kuma ɗan musulmi kuma aji nake na zaune na karba na duba na ce yayi expressbook wani ya duba na ce wallahi ba don wannan yaro ne haka ba duk wanda ya haka zan a kore shi makarantar ne na jefa masu da sai jefa uzuri uzuri na ce yana tsaye da nau'in tafi gaban kowa ba don kai ba ne wani da wani ne cikin wannan yi ko annan duk da su yi ba ba sai na sai an kore shi ba kana ɗauka kana zuwa musu yanzu wanda ya zo masu da kin asirin ko ga ita su ke mana bayar da za su kana karantar da irhabi in ta'addanci kenan har ko ya iya ba su sunan makaranta sa'annan za a bude a ga mai ke ciki hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala rasulullah su ne ta'addanci wannan duk abubuwan da ake gani abubuwa ne da ana neman gyaran su a hankali a hankali a hankali sai an mai wannan bangare ya zama bangare an fada shi sarki ya bada gudunmuwa wannan ya bada gudunmuwa manyan yan kasuwa su bada gudunmuwa manyan yan doko su bada gudunmuwa ba ya yi wa a ce don bayarwar da ba su ta zama federal tana sayar daji ne sarki kan ba shi da iko yi magana a ciki duk wanda ke neman a zabe shi ba sai ya yi kamun kafa ba ba sai ya shi da za a kira ka ce ga yanda ake ana son bangaren da nazarin addinin musulunci haɗe da saboda al'umman Kano al'umman Arewa duk su fa'idantu ba inda ba a zuwa ana zuwa daga ana zuwa daga Ilori ana zuwa daga Sokoto ko ruwa in ba bayar mu ba su yi karatu baya jin daɗi idan me za a bar abu kuma haka nan tsauri a takure ana sa a ɗauki mutum dubu a ce an ɗauki mutum uku ko mutum biyar ko mutum goma ko mutum ashirin zai biya bukata zai wadata su wa'in abubuwa ke ne an haɗu da haɗaka aka yi ya sa ba da zai kuma ga niyyar da za ka yi ga niyyar da haka suke to malam yanzu ya za a yi kana zaune ɗaya na zaune kusa da kai kuna jarrabawa kuma za ka yi fushi da fita kamar jarrabawa to ya za ka yi zancen kallo wannan matsala ya zama ya zama ya zama ruwan ya zama ruwan lemu za ta zo su zauna kusa da kai kuma baka in ka tashi a cewa wa'annan sun zama 'yan menene da menene ɗan koma baya an menene da menene wai shine wayewan kai arniya ko arniya ko musulma su zauna zai a lokacin da muke ɗan saduna wallahi tallahi in mutum su arniya tana zuwa ba ta hanya za ta kuma ta kai shi ta kauce mutunci yanzu tsirara suke tafiya kuma za su ture kai ba ta samu wahala ba wajen a dauke ta makaranta ba ta samu wahala ba wajen yin karatu ba ta samu wahala ba wajen fita karatu da ke da la'asar ga suna da alazan biyu da kowa ke ɗaukar su a je guest house su je su je a danna a su je a sabon gari ba abin da ke sai da asuba za ta dawo karatu mai sai da dawo da kwai kirkajin gidan gona da kwai da chocolate da zo ba kar musulma tana azumi ba ta da abin da za ta ci ita ba ta da abin da za ta yi ta tsayar ne sa'annan a zo a yi kwanaki ba ta kawo assignment ba ana jarraba za ta boki tsabta ko yarta kai wajen kakarta ana ko kokuwa shiga mota ana ko a zo kuma ba ta ci ba wa'anta da suke ci ne karatu mai suke yi karatun ne ne ba wa ba su ci abin da ke gudana kenan ya fi kusa shekara ashirin muna nana ta yannan maganganu ba wanda ya ce wani haka suke ta fama kowa na ta fama ba ma ganin sai suna kiran mota ana kokowa ya kamata a ce an yi haka wani lokaci ne aka samu auku ne na zaki lagos ne kasashen arna ne to in kana son vice chancellor ban da vice chancellor ɗaya kasance ne wanda yake ya yi an da zaɓi vice chancellor ba da ya kama ka in kana son vice chancellor za ka ji nemi tsofaffin eh, eh, eh, retired major general tsofaffin sojoji da musulman su da arnan su tsofaffin ma'aikata da mu to ka je ka yi kamun kafa ya ce a zaɓe ka ya baka goyon baya da yana cikin kasar shi ne arna ya ce ka ɗauke ta zai ka ce a yi ba za ka ɗauke ta ba don garin ka kana kishin addini shi ke na tun nan shekaru suka zo suka yi yawa yanzu sun kowa yawa yanayin ba shi da kyan kallo ba shi da daɗi fi layi, ba shi da daɗi to amma ya za a yi sai a kyale su haka yake wa yusbal amru hina taribu taimu wa la yusta'maruna wa hum huduru wa yusbal amru hina taribu taimu wai bani taimu in ba ta nan sai a je a yi miki a cika riba babbaka amma in kana nan ai ba za a iya yadda ake ce mun gane ku la yusta'maruna wa hum hudud in da ku je ba amma za su zama su yi abin da ka tabbatar shi ke in ba yake da ba dadi amma ana nan za ka daga abu ba ka yarda da kaza ba ba ka yarda da kaza ba duk tsari da ya je ya shafi ya addini ko al'umma ko kasar ka za ka yake shi ki sai ga kin fara jin tsoro sai ga kin fara jin shakka sai ga kin fara san mutanen akwai wanda ba su bacci ba akwai wanda ya tatturu da ku akwai wanda ba su bacci ba sai alal abu na raguwa in ba ga ba abin da zai sai wannan makarantar wallahi wallahi ba daɗi babu abin da zai faranta mata tsirara suke tafiya da ga an kwa makasu an kumine ba abin da ya musu zafi ya za ka je da gemin ka da furka zai kana maka surutu wani shi ya ɗauke da shi ma sunan shi kaza da kaza kai kadai ne kaza shi ma suna iya ɗauke da ta san mai kaza ta iya aka yi da tsaron mai kake ji ba kake jin shakka ta san ba za su samu wahala wajen admission ba za su samu wahala wajen cin jarrabawa ba za su samu wahala wajen fita shi ma sai ke abin da ta ga dama. Dan mutum school of law ne da ba ta dama ta tafiya da gargaɗi ko wando na ƙarfi ba wai don addini ba a'a wai bai dace da mutunci ba kuma ƙarna ne amma ba yar da su an kasa kafa wannan doka ko ayi kuma saboda a a bar kowa ya sarara a yi ko a ba a ba kowa dama ya abin da yake eh eh, eh. ba da ya ridda ba ba ba ya dace ta amince to to za mu zama babu tsayen mutum tayammu babu tayammuna in wani mai sai ya ɗauka kara ke an kulla min ma kirki ne an kulla min makarkashiya ne don na fa iyaye kowa na ɗanen zai ɗauko mana yanzu a ɗauki fefar da nake karantarwa a ji a nuna na CIA ba shi ne yana koyar da ihadi ba haka ba ne? ويمكرون ويمكر الله باب التيمم باب التيمم التيمم في اللغة القصد التيمم في اللغة القصد تيمم أتكين حرف العربي فنفقه فتيمموا سعيدا أي فاقصدوا سعيدا واعلم أن التيمم ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة إذن الحديث الحديث حرمنا لما أن التيمم ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة كان فكر هذا عوكا وهو خصيصة حتى الله سبحانه وتعالى بها هذه الأمة به هذه الأمة يكي خصيصة سيرة الله كيف جاء الأمة الذي تتيمنا معنا بعد وفعل الأمة بأن الله يمتز رنغني ليس مناكيني زادها الله تعالى شرفا يجي الله كرم الأمة النبي درجة دوكتا سبب البركة في النبي درجة النبي جيسا الله يجعل الأمة تستفى درجة وأجمعت الأمة على أن التيمم لا يكون إلا في الوجه واليدين يتي ما لميت إجماعي سوى تيمم فكا بأن أن يجي بأن يأتينا تيمم باعي مكني باعي مكي باعي مكفى هكا دهنه دهنه يعني هذا في لا وصف في الكون فما النظام دي اهم تلي ان شاء الله سواء كان عن هدف اكبر او اكبر في سواء هدف في بلدان كوكو هدف في كرميني في غاريني يا ابنوني يا وراء الوظيفة لي كو جنبها كي تفهميشي كو هلا كو مليني ان اي تيمما ان بكاتي تيمما تكاما اكي تيمما تيمما تاوداتر وسواء تيمم عن عن الاعضاء كلها او ماذا لا اعلم واختلف العلماء في كيفيه التيمم ما لم يكن خارجون إلي a جنجن كيفية يا يا أكي تيمم فمذهبنا ومذهب الأكثرين أنه لا بد من ضربتين ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين وأسمع لك في الليل في أنه وكفاته

ba ka taɓa ake fara wa ko hannu eh, ba na wannan ne na yi ba gani ba kuma ka eh? alwala ta ce wannan taimama alwala eh, wai don alwala ana fara da hannu alwala fa'ida su dokokin ta daban jama'a ko da kuma da ruwa ba jama'a da kasa ba a ya maka ce jama'a tana aika da ruwa ba eh ganin sa ne ko ganin shari'a eh Wani man kala bi hawa ali ibn abi talib وعبد الله بن عمر والحسن البصري والشعري وسالم بن عبد الله بن عمر وسفيان الثوري ومالك وابو حنيفه واصحاب الراي واخرون رضي الله عنهم اجمعين وذهبت طائفه الى ان الواجب ضربه واحده للوجه والكفين اسمع لما تستطيع آه،, آه واجب شيء ابو راسو آه آه في فسكة أي حنا كفين استجيبا ما اليدين كفين كفين تشيني وإنا من لا نشوف وهو مذهب عطاء ومقبول والأوزاعي واعمق وإسحاق وابن المنذر وعامة أصحاب الحديث وهم في عن الزهري أنه يجب مسح اليدين إلى الكفين هكذا حكاه عنه أصحابنا في كتاب كتب المذهب وقد قال الإمام أبو سليمان الخطابي لم يختلف أحد من العلماء اتي ما لم يبصي ثاباني في أنه لا يلزم نفسه ما وراء المرفقين فيما يلبس إجماع براء أي ثمر نمرة ثمرة من راء الحياة وليس في راء الجوال فليتي وحكى أصحابنا أيضا عن ابن سيرينا أنه قال لا يجديه أقل من ثلاث ضربات ضربة للوجه وضربة ثانية لخصيه وثالثة للذرائين وليس في سوء أبوه ما تركوه فشطة ما دوها من ما أفوى منه وأجمع العلماء على جواز التيمم على الحدث الأكبر الأكبر وكذلك أجمع أهل هذه الآثار ومن قبلهم على جواز للجلد والحائل والمتسائل يا هل أي تيمم مع الحدث الأكبر حتى كما إن أكبر من في ونفاسي وبيئة هيئة. ولم يخالف فيه من الخلف ولا عاد من السلف إلا ما جاء عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما وهو مثله عن إبراهيم النخعي الإمام التابعي وقيل إن عمر وعبد الله رجع عنه وقد جاء ابن جوازي للجند الأحاديث الصحيحة المذكورة والله أعلم ابن da ya faɗa ke ko قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت عن أن بن عن عائشة الله كرمت بابك خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ممتك تارد من ذن الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره أسكنساش كثير بحق بلا حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات jins. yake mu kusa muna tafiya da manzon Allah tana kan darbuka ana janta muna tafiya har sai da ina yake kuma zatul jins. in ka qata iqdumi tana tafiya sai ta ga sarfa wuya ta sai ne ma tarasa sai sai sai sarfar wuya ta ta tsinki sai ta faɗi sarfar wuya na ya yi tsinki ta faɗi ba a sani ba a shera kuma ya kwanta a kansa فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه da za ta yi aka saura a ana neman sarsan na na Aisha sai an nemo mata sarsan manzon Allah na ciki sai na Bakar na ciki sai na a duniyar nan irin a daraja ciki dan sai an neman mata sarkata saboda an sanya yaran ta ke son don mace randa ta mallaki zinariya gan sai ga zuciyarta ta ƙara ƙarfi sai ga ta ƙara samun nishaɗi sai ga ta ƙara jin daɗi Allah ya sa zuciyar zina da ta'allaka ne kwarai da gaske akan zinariya in kana so so ne ka sassa gani ko waroro gani na zinariya in ka je umra ka so da gani ya gani za ta yi daɗi za ka yi da rayuwar zai canza amma tun da ka gudun yare ta haka ba ka je cikin jama'a wuyar ta sai ka ce wuyar namiji ba abin nan sa na ka ce kana son ta zama maka a'a ko mata sarka wuya ko mata na hannu ko mata ɗan kunne mace ba yadda za a yi ta rayu sai da abu awa mai yuna sha'u sai da kwalliya awa mai yuna sha'u yunifin yaji wa huwa da isa da zai kuhu ko ne da kayan wanka ka zo ka ɗauki hular ka sai ka ɗora wani tajikan ma bai sai na hanya ya tafi amma mace sai ta tsaya gaban madubi ta zauna na tsayuwa baya yi sai ta gyara wannan sai ta gyara wannan sai ta yi kaza sai ta menene da menene duk in ba haka ba za ta yi kyan gani ba kaddara mace ta rayu shekara hamsin ko sittin in ka kaddara su shekaru sittin za ka samu shekaru uku ko biyar ba abin da suke son gaban madubi take kira kwalliya kullum za ka sami minti na gaban madubi minti talatin da safe da yamma minti talatin kullum minti talatin wata ɗaya n'a nawa kenan shekara ɗaya an awa nawa kenan shi haka haka za ku ce da zai in kai lissafin mai sai da rayuwar ta shekara 60 sabar duniya ko sabar ko menene za ka samu shekara kaza goma cikin kitchen za ka samu shekara kaza gaban mabudu za su samu shekara kaza kaza kaza kaza haka rayuwa ta shi ne mace in ba ka yi yanzu eh, eh, ba kai haka za ku ga lokacin da abinci da yi ba za ki kake ba ba fada kake ba hauka ba fada kake ba abin da ke sa dole sai ta rayu ke ta sa jambaki ke ta sa jankaza ke ta sa ɗigon kaza ke ta sa ɗan kunne sai ta sa to sa'an na sai ta cikin mace ta yi kyau in ba haka ba sai ta zama ita kanta ba ta jin daɗi kuma dole sai an canza gani sai an canza kaza ba abin da ke mace ba ta da kyau in ba ta da wadatar kifa duk sa'an da kifa ta fara mutuwa a jikin mace sai rage mata daraja sai da tana gani ta yanzu alamar talauci shi sa sai an canza wannan sai an yi kaza sai an yi kaza saboda shi da haka za ta kare mutuncinta in an sabar da cikin talauci da rashin wadata sai ka baka ganin kyauta sai ka je kan titi kana kallon waɗanda ba su kai kyau da tsabta ba saboda su sun canza su yi kaza su kana kallon su ko kuma mai sababi bataliya manzon Allah da sahabbansa za a je za ana tafiya sai farkon mai aya sai fadi aka ce wannan sojojin da taliya menene da menene da menene da na saba da na ruwa da na jirgin ruwa da na ruwa da avn menene da menene duk ba shi ɗaya da za a tafi da sai an tsaya an nuna mana na aya farkon ta hmm. da air vice nation da na sama da na kasa da na general da menene da menene duk da shi dai a kan sama su a shi dai manzon Allah ne kuma na aiki shekarun ta na shi da yake shekarun ta duniya ne har da Allah ya faɗi na shekarun na na aiki gudana sha takwas amma sai da sun tsayar da mutane ba ki dai haka ce ba za a ji ba sai an nemi sarkar ana nan sai matsala ta taso sahabbai zai kai ji ya abu bakar in Allah ta cikin wannan yariya yanzu kawai sai tsayar da mutane don sai kuma ya sa wannan zai samu abu bakar da shi ne ubanta sai na baka ya tashi tiriyar tiriyar ya kwarar da tana zaune manzon Allah ya shi shigo da kan cinyar yana bacci sai na bakar ya kule ya ce yana shi gurin sa haka kawai ya shi yake zaki ai da zai da kallon lamarin Allah ya ji yana da iko kuma akan yarsa hmm. yana iya zungure a kai da zai wala kike zai kai da ya mutane gosu kai mutane gosu da sarka wuyan ki har kai ba haka bane in ka ta ikduli فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء إلا أتت أيها ba kusa da ruwa bane kuma ba wanda ke ɗauki da ruwa a cikin wannan tafiya kuma ga cikin dare ake kuma waye gari sallah suna za ta zuwa za a yi walaysa ma'ahum ma'un fa atannasu ila abi bakr fa qalu yanda lissa zojan abu bakr suka ce ala tara ila ma sana aisha ba za abin da aisha ta yi bane yanzu kawai don farka ta zama da ko na ta yi shuru a kuɗi sai da ke farka ta zama da sai an neman mata ko dai su zargi aisha wajen zargi manzo Allah in yanzu lokaci saboda fuskar mata ta kawai ta a kan mana ina sai da haka za ka faɗa ba ai ba za a saurari matan nan ba kai za a kai to amma yanzu da sai su zubar da sai su ɗora duk abin kalla na na aisha manzo Allah ya kasa ɗaya sai ta yi sai ta daga jin maganar ta ji an kule ku ala tara ma ila ma kana ta aisha a kana fi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa bin nasi ma'ahu to yadda mutane tare da kusai da manzo Allah ga jama'ar jinna tare da manzo Allah ne dan kadar sarkar sai sarkar ruwa guda ne wa laysa ala wa laysa ma'ahum ma'un inda kuma aka sa za a kwana din ba kusa da ruwa bane kuma ba wanda ke dauke da ruwa فجاء أبو بكر ورسول الله Haduna الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذه قد نام. تكي سيدنا أبو بكر يزو الحالم من جاء الله يقول ركنت من درجة أكون شنيا تائنا بشيا بشيا فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ماء زوج ترى مثلا كوع من جاء الله الجماعة باب كسر الروابة ثم باب طالب الروابة ما أنا عايز أن تقرأ مثلا ثم جاء الله يقرأ مثلا ويقرأ وأنا كثير حق كوي تقرأ مثلا يبان سرقة سرقة ما بدأ قالت فعاتبني أبو بكر يتي أبو بكر إيه يمن فأى يتي الزنطر أنا أتبايا فين يمن ذا الله جاء ما لا تعالى من جل حوشيا كله وقال ما شاء الله أن يقول قلت يتبع ضد جدا ويتبع ضد الله جدا ما يتبع فجراه جدي إما تقول لي يتربى أرد بكا بوسي وعطا ميزي ها يتي وقال ما شاء الله أن يقول يتبع ضد الله جدا ما يتبع أم يبقى نفسه فكيف عاتبني يجرجين يلي فقط وجعل يقول بيده في خاطر يلا تجي الجرم أكويدي فلا يمنعني من التحرك إلا مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه إجينا يا الله بهنا كل من يموت يسبب من ذا الله نقول فينا ذكرنا بل ذكرنا هنا تبكي ذكرنا هنا تبكي نعم فإذا قلت إسبب فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء ثم قال الله يبكي أفكي هل أتوى يبني ba kusa da ruwa suke ba kuma ba da ke dauke da ruwa kuma ga sallar asuba ya ga ayi fa anzalallahu ayatat tayammumi fa tayammamu sai Allah ya saukar da aya yake ni da kusamu babu ruwa fa tayammamu sa'idan tayyiban wanda wuri shi kenan sanadiyar sarkar na na Aisha aya ta sauka aka samu hukunci da shari'ar musulunci hakkin mutum yana da kaɗan yana da kaɗan hajjara da ne ko da yake tafiya daga tali ana tafiya al'umma baki ɗaya shugabannin duniya baki ɗaya sarkar na ta tafa ta fara ta kike ne kare ba shi ne ke bari a tafi ba haka bane mun zalla ce a tsaya sai an nemi mata hakki in ba haka ba duk wannan tafiya da za a yi za ta yi rashin jin daɗi ranta ba ce kuma haƙƙin ta ne ba shi a neman mata ba fa tayammamu wa qala usayd ibn al-hudayr wa huwa ahad al-nuqaba wani sahabi ya raje usayd ibn al-hudayr suna cikin nuqaba wanda aka yi bai'atul aqaba da shi sai ce ma hiya bi awwali barakatikum ya ala abi bakr yace ba wannan ce farkon albarkan ku ba ku ya iyalan abubakar ya aisha ma'ana albarkan ce ta albarkatin ki aka saukar da ayar kaimama فقالت عائشة لنا عائشة فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوزنا الإثبات عشر عشان فاد وارتركت da Allah ya sa kowa da ita inda yake ba li hikmatin arada Allah inda haka malaika jibril zai zai ce manzo Allah kaddara kuma zuwa gani so ne malaika jibril na saukowa ya faɗi abin da yake wannan wahala ba amma kowa ya rasa inda sarkar rakumi sarkar ta faɗi tsira kuma ya kwanta a kai su bai je cikin tunanin wani yadda farkar ta fadi naira fiye a aka bincika duk inda aka bincika ba a samu ba har gari ya waye to sai a ce to tun da cikin duhu ne me zai hana a bar gari ya waye in haske ta fito za a gani da aka lokacin sallah ya kai ba ruwa sai Allah ya saukar da ayar taimama sai aka taimama wani sahabi ya ji ya ce na ake da wannan ke farkon albarkan kuma ko ya ala abin bakari ma'ana ku iyalan abubakar kuna da albarka da yawa Allah ya saukar da aya saboda ke fatima rubuce eh, na aisha Allah ya saukar da aya dangane da sai da abubakar ma'ana iyalan ku abubakar kuna da albarka to sai da aka wayi gari an yi taimama an yi sallah an karya an yi menene to shi kenan sai a dogara ga Allah ba gani ba ba za a tafi ba rakumi na zai sarakon shi ana tara rakumi sai aka ga farkon a waje فوجدنا العقد تحته ايه ايه ده اقوى ايه اي نعم او ستة بعد ان شاء الله وقت جاي ثالث هدو بيار تزام كرامي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه وهو السند قال وحدثنا ابو قريب قال حدثنا ابو اسامه وابن بشر عن هشام عن ابيه عن عائشه انها استعارت من اسماء قلاده فهلكت. وهو سيأتى بيان سوى الشيخ سوي ما اروكي وجن اسماء اسماء اروى ابو بكر اروى السيدي فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نافع من اصحابه في طلبها matan shugaban kasa ko shugaban duniya ba ta da farma wuya ta je wajen kanwarta ko ɗan uwarta ta ara <laughs> matan nan da za ta yi zama ba farka kan turawa da zai yi kuma don ba da kuri ba eh? ya yanzu yana da in ba da kuri ba وحضر الصلاه وصلوا بغير وجود من سكه صلى بعد رفع الولاده فلما اتى النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك اليه في سكه يسقط على بعض وجمع قال الله صلى الله عليه وسلم ونزلت ايه التيمم فقال اسير بن حضير جزاك الله خيرا da yake Allah ya saka miki da alkhairi to wallahi ma nazala biki amrun qattu illa ja'ala Allah laki minhu makhraja idan Allah ya saka miki albarka alkhairi wallahi duk duk sa'an da wata matsala ta shafe ki sai Allah ya saukar da ya saukar miki da mafita ya saukar da aya a ga yadda al'amari yake waja'ala da muslimina fihi baraka sa'annan kuma ya zamo wannan ce ce tarbiyyar da Allah zai sanya ma musulmai albarka albarka ce mun gane ko sai a taya ne ko اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا غير ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين ما معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومجعل اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام fi jiriha hablum min masadi halin kasancewarta akwai sarkan wuta a wuyan? sakamakon da Allah ya saukar musu kenan to sai wa'ansu malamai suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da shekaru ashirin da biyar na na Khadija na da shekaru arba'in suka ɗaura aure ba haka ba ne tana gaban shi da shekaru goma sha biyar sai ya zama yana mata kasuwanci a cikin dukiyar ta aje shan a sau baya sai ta ga amana da albarka da samun arziki a ciki to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance sai ya ɗebi guzuri wurin nan Khadija ya je shiga kogin Hira ya ta'abbaru ya tahanna yana ciki yana tunane yana tunane al'amari ya tabarbare rayuwa din ta lalace al'amari din ba shi baya tafiya daidai in guzurin sai kare sai sake dawowa wurin na Khadija ta sake shirya masa wani abinci kuma ya je yana nan wata rana sai ga mala'ika Jibril ya zo mishi Isra sai ma ana da tarihi Isra ma ana da tarihi Isra Isra bismi rabbikal ladhi khalaq sai ya zo gida yana makarkata yana duni, zammiluni duni, yana ce mana na Khadija a bai ne a ne ba karkata dan ya kama ya gargita ya kama sai sai ne sai sai na ya ke ya ke Khadija na ji mu yana fa tsoro